Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da na ita gwamnati ta ba da lambar waya take cewa duk wanda izo neman aikin ba shi abinci wato contractors ko kuma ce musu vendors idan ka je baka samu ba ga lambar waya da zaka kira to mu kuma wace lambar waya aka ware mana domin yin korafi lambar da aka bayar don waɗannan ma'aikatan ni ita na kira ma na kira kusa talatin ba daga ba har yau daga kira nake in gaya musu cewa fa akwai matsaloli a makarantun nan mun ga da kirwa yaran na abinci akan leda mun ga da kirwa musu akan littafan su mun ga ana ana musu abinci akan jakunkunan su wannan duk ba daidai bane wani hular kansa yake cirewa yanzu a musu abincin ya samu ya Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya gayyaci masu ruwa da tsaki domin neman hanyar inganta shirin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnatin Najeriya. Inda yanzu haka ake gudanar da shirin a matsayin gwaji a jihohi 24 na kasar da kuma birnin tarayya Abuja, wanda ya samu kyakkyawar karbuwa sai dai bincike ya nuna yana cike da kurakurai. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari. Malam Abdullahi Ja'afar kana daga cikin watakila jami'ai da aka ɗauka a mataki na wucin gadi aka ce ku bibi wannan harka abinda shi malam sani rabiu head teacher yake gaya mana cewa su ba su san ma wato inda za su kai koke ba in sun ga matsala misali domin a ɗauki matakin gyara ko kuma an sa ku ne domin ku dinga saka ido don a zakulo wani kalubale ku ba da rahoto kuma a ɗauki matakin gyarawa gaskiya ne kamar yadda malam sani ya faɗa shine a ce wannan kwata-kwata babu hannun headmaster a ciki mai abinci za ta kawo maka iya abincin adadin yaran da aka bata ta kawo iya abincin yaran da aka bata ta kawo ta kawo maka kowace bendas akwai adadin yaran da aka bata ta kawo sannan kuma kowace bendas ba ta wuce mutum 150 shine one pot kenan tukunya guda daya shine ya naya yara 150 shine in ta kawo maka kai za ka yi sanin cewa ta kawo maka abinci ta inda aka duba ma akwai malamin da ya kamata ka ware wanda zai ringa duba kwalitin abincin ya yi kwaliti ko bai ba hmm. in bai ba kana da right za ka ce ba za ka karɓi abincin ba kuma ta zauna ba yanda za a yi da kai dan akwai wata makarantar da muka je da ta kawo abincin headmaster ya buɗa ya ga bai mai ba ba zai iya ba ko yansa ba zai iya ba ba ya ce tafitan mai da abincin daga makarantar kwata-kwata ba zai karɓa ba kuma babu sai arsi bisi zan zo su challenge din shi akan cewa me yasa bai karbi wannan abinci ba saboda yana da ra cewa wannan abincin ba shi da kyau ta ya zai ba 'ya'yansa tunda yaron da yake karantawa 'ya'yansa ne mm. to amma abubuwan da yake ambatawa eh, ne ya ambata yanzu ko a kewayen da kuke yi kun ga irin su eh muna samun irin waɗannan matsalolin mm. ko muna challenging su lalle cewa su gyara kuma a wajen report da muke rubutawa kamar a takardar da aka ba muke abin nan hada food quality mm. ingancin abincin ingancin abincin abincin yana da inganci ko ma dawo maka baya gaba daya abincin ba koyo ba kowane abinci ya kamata a yi ba hmm. muna da jadawalin da aka bamu cewa ga abincin za a yi kowace rana hmm. kamar ranar litinin za a yi shinkafa da wake da kifi hmm. duka kano abin da ya kamata a kenan generally ranar talata za a yi dambu da salat da juice ranar laraba za a yi wake da shinkafa da salat da fruit fruit ya kama duk abin da ya danganci ko lemo ko eh, ayaba ko eh ranar alhamis kuma za a yi alala da kwai a ci da kuma vegetable hmm. ranar juma'a kamar yadda kwamar da ke faɗa a zancen biskit ba a ba da biskit a koyaushe sai a ranar juma'a shi ma biskit za a bayar da juice don haka zancen da ka ce za ba da biskit na goma a matsayin tunda kowane yaro ana cire shi a kan naira saba'in ne ba biskit kawai za a bashi ba hadda juice hadda sorry hadda yogurt mm. juice akwai ran da za a ba da shi daban mm. shi wannan shine jadawalin yanzu duk makarantar da muka je in muka sai ba wannan abin suka yi ba za mu rufa cewa makaranta mai namba kaza ta guri kaza tana kowace makaranta tana da namba mm. a kowace lokacin gama akwai namba ta ga akwai sunan mai abincin kuma za mu tambaye ta adadin abincin nawa abincin mutum nawa aka bata a kowanne in muka ga abin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba za mu rufar cewa ba abincin abincin da aka ce ta yi ba shi ta yi ba wai wai wai report din da kake magana idan kun yi shi ina kuke mika shi to mun kawo kamar mu da aka dauke mu masu kula da ingancin abinci wanda muke duba masu yin abincin na makarantu muna da group na whatsapp akwai na state akwai na local government hmm. sannan kuma akwai wasu wanda aka bude kamar na coordinators ne da kuma na irin zonal zonal haka mun raba kamar zonal din gida uku mm. central north da da south mm. kowanne akwai wannan group din kamar in muka haɗa report mu na kullum muna tura shi a state group state group kuma shine akwai masu kula da wannan harka abinci na najeriya gaba daya su ne group admin din ciki mm. duk wani information da ake turo man da komai da komai ta cikin wannan gurin ake turo mana da aka kowanne ma'aikaci irin iri na dan uwana yana da ID number tashi wanda kuma duk cikin Kano shi kaɗai ne mai wannan ID number su ma ba su damu da sunanka ba kawai ID number ka shine abin da suka sani in ka hada report ɗinka na yau kafin karfe goma dare zaka tura musu report za ka sa ID number ka ga makarantar da ka je ka komai da kuma da ka je sai ka tura musu da irin duk wani complain naka da irin abin da ka gani da abin da makarantar take bukata amma akwai to amma idan misali idan ka tura rahoto misali a watakila wani abun da ka ambata a cikin rahoton ka yana bukatar kulawar gaggawa akan samu wannan wato martani na gaggawa eh to ka san mu daukan fara aikin namu daukan da fara aikin namu duka ƙarshen wannan zangon karatu karshen wancan lokacin azumi mm. lokacin azumi a cikin azumin ka fara kafin a tafi hutu kafin a tafi hutu kenan mm. wannan dawo da wannan ranar litinin mai zuwa ita ce za mu dawo rana ta biyu ko kuma sati na biyu ko na uku da ci gaba da wannan aiki namu mm. tunda kuma a yanzu mm, amma kamar tun da an yi samar da wannan kafa ta ka miƙa rahoto kusan za ka iya cewa na gaggawa kamar yanzu whatsapp group da kai ambata kana makarantar ma za ka iya aika rahoto ba ma sai ka dawo inda kake ba misali kuma watakila a ba da umarni na gaba kai ba a samun irin wannan yanayin eh ko kana makaranta za ka iya tura amma abin da ake so ne ka zauna ai bayan ka fito bayan ka kalli abincin da komai ka ga duk abin da ka zauna ka rubuta comment kyakkyawan comment a kai hmm. sannan zancen da comrade ɗazi ya yi cewa ana zuwa yara abinci akan plate akan takarda jaka hula wannan actually babu shi hmm. ban san dai wasu makarantar ba mu a yanda muke tafiya da aikin shine kowanne yaro akwai roba hmm. da cokali amma kana magana ne akan tsarin da aka yi cewa babu zancen takarda ko kuma a faruwar hakan din ne ma babu kake magana domin eh, eh, watakila yadda aka tsara eh, program din daban dama hankali ba zai ɗauka ba a ce an tsara a takarda cewa za a saka wato akwai tsarin ka dinga sawa ɗalibi abinci a takarda sai dai wa Allah a halin ko in kula ko kuma wata gazawa irin tamu ta sa hakan ta faru kana maganar a mataki na planning ne babu ko kuma a a zahiri ne ma baya aukuwa to a mataki na planning ne dai gaskiya babu hmm. tunda a yanzu ina ga akwai wani faifan bidiyo da na gani a mm, kafar sadarwa ta ko whatsapp ko facebook na gan ana zuba yara abinci a plate a sorry a takarda hmm. ina ga ko hakan shi yasa aka ƙara kara mana kwarin gwiwa cewa lalle mu je ma mu duba me makarantar take bukata makarantar abin take abin da makarantar take bukata based on abincin da ake yi plate suke bukata ƙarin abinci suke bukata robobi suke bukata ko kuma kwata-kwata ingancin abincin ne kwata-kwata bai ba ake so a canza shi to um, zan dawo gare ka mala abdullahi kamar eh, ka ji ah, abin da headmaster ya faɗa eh, ya ce kalubalen kamar su 'yan kallo ne a hannu guda kuma ga abin da mala abdullahi yake faɗa game da wasu batutuwan da ka bujiro da su bisa eh, binciken ku akwai ma zargin da ake cewa akwai makarantu misali watakila na bogi a cikin tsarin nan ban sani ba ko kuna ku binciken ya gano haka. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a baƙin bakin namu da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.